الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادات التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلدين بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم يا جماعة المسلمين ورحمة الله تعالى وبركاته أنا تا ثلاثين دجيون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا غشيهم موج كالظلل دعوا الله مخلصين له الدين فلما فلما نجاهم إلى البر فمنهم مقتصد وما يجحد بآياتنا إلا كل ختار كفور نعم قال الله تبارك وتعالى يا شيخ وإذا غشيهم موج كالزلل إذن واتو kun fatar ruwa ta lullube su suka tare sama kansu kalzula ne aikal jibalin lati da zilmi ta ce kamar dai duk wanda ake inuwan tuko yake inuwa wasu ake zama a ƙarƙashin shi da'ullah za su kira allah mukulisi na laudi suna karkake ibada ga Allah kawai ai addu'a suna yi addu'a ga Allah kawai la ya da'una ma'ahu gairahu ba su kiran wani tare da Allah limara au min al'azabi saboda abin da zai na azaba fi zalika a cikin wancan lokaci wa arafu sun sani Allah ya zilu ha anhum illa huwa wahada ba mai gusar da wannan musiba sai dai shi kadai dai falamma na ja lokacin da Allah ya tsayar da su kan tudu fa minhum mugutasi sun haye cikin su sai wani wasu daga cikin suna takaitawa ai wasu akwai mai tsakaitawa bai na kufurwar imani shi ba kafiri ba shi ba imani ba da in da jarihi ba a in jari domin ya gargadu an mashi tsawa ya ji au ita ce tsari ko kuma wajen tabaita wani sha'arar kuduri a kan kabirci wa ma jari da ya ba babu mai jayayya ga ayoyinmu wa min ha daga cikin ayoyin namu shine alin jari na mawuji tsayar da su daga wannan dai kumfa daga cikin wannan ba ta shiga cikin ruwa illa kullu khattari sai dukkan mai wato mai yaudari أعز بجار كثير الخسد وتميع دائما يوم يودع بنفس عهد الله wajen walwala alkawarin Allah allazi ahadahu alai wanda ya mashi alkawari a kan shi inda da kawai lokacin da ke cikin tsoro da darbin naja lokacin neman neman tsira wasu irdilalin nasi atba'ahu da kuma fatar da mutane wanda suke biyar da gare shi da ya isha ala jahadin don ya rayu shi akan jahilcin su kafur sai mai yawan kafirci bi na amin layi da ala ga nima allah madaukakin sarki na'am summa na da summa na da ta'alar kalka sannan allah ya kira halitta ni da'an a shafaka tambihar lauma ya kira su kira irin na tausayi don ya faɗakar da su lima ya hajiyun ga abin da shirya da su ila mayin jihim abin da zai tsarkin su وليجمع دروس السورة دين يتعرف من الدرس أن تشك السورة دين كيف تانية وليد تشك السورة دين فقال يتين يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما لا يجزي والد واخشوا يوما لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو عن والده شيئا إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور يا أيها الناس Allah ya ce ya ku mutane baki ɗaya ita ku rabakun ku yi tsoron ubangijin ku wa ku shauya ma ku yi tsoron wani yini la yi an waladi wanda wani yini ne wanda uba bayan a wada da ɗan shi yi shi bai wadatar da ɗan shi komi wala mauludin wa jarin an walidin shaya haka nan shi ma ɗan wala mauludin wa jarin an walidin shaya shi ma ɗan da aka haifa bai wadatar da uban shi da komi a wannan yini a fi a ciki inna wa'adallahi hakum wannan kuma alƙawarin Allah gaskiya ne bil ba'd tashin kiyama fala ta guru an da kuma na hayatun duniya rayuwar duniya ta tarbuɗe ku an islam daga barin musulunci wala ya guru na kun billahi kada ya rudar da ku daga barin allah fi hukumi wato wajen hukuncin allah wa in hali da kuma yadda allah ya jinkirta muku kada wannan ya ruɗe ku alguru mai rubi, waye mai rubi a shaidan shi ne shaidan ai la ya fi da annakun iblis bi wa'adi bi udi shaidan kada ya yaudare ku wajen alƙawarin da yake muku inna إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكتب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله إن الله عليم خبير نعم إن الله يدور المساء علم ساعة متى القيامة متى تقوم الدنيا ساعة ذات الساعة وإني الله نيكم ونا وإن زير غيثا Allah shi ne yake saukar da ruwa daga sama wato bigiji almadar bi wakatin ya alamu da lokacin shi ya san zai suke saukar da ruwa ne waya alam ma fil arham Allah ya san abin da ke cikin mahaifa a zakaran amsunsa namiji ne ko mace wala alamu wahidan min talata thalathati cikin na ruwa guda kowa wanda ya san wannan bayar Allah wannan Allah ba Allah ba wa ma tadri nafsun ma za ta tsibu gada ita ya kuma ba suna abin za ta aikata gobe me za ta aikata min khairin na yayi a wajen ko na shirin wai alamu lahu amma Allah ya san gobe ba ka san abin za ka yi ba sai dai kana da shirin ka amma Allah ya san abin da ka aikata na alheri ko na shirin wa ma ta da ni ko rai ba ta sani ba bi ayi arzin ta mutu a wata kasa ne za ta mutu hasal arzin an ce ta kasa ai almakana wuri ma ana duk da cewa ita ai la ta da zamani ita ai ba ta zamanin ba amma dai aka ce ƙasa da ƙasa za ta mutu ba da an na insan wani mutum ya tawa har a hayana kun san mutum wani lokaci yana rayawa annahu bai mutu bi makani kamati yana ganin inda yake zaune kira nan zai mutu wa baladi maulidi ko kuma garin da aka haife shi nan zai mutu mutum ya tare da irin wannan ya dauka in ya mutu ma ga kabarin ya a kai ya kilafin zamani sabanin zamani ba ka cewa zamani da rana mutu mutum bai wani tunani in wa ina alhamza sannan wayan nan abubuwa guda biyar kulluwa dukkan su sawa'un fi ihtisasin lahi da yin Allah ya ce ban su da sanin su baki daya da ta'ala sai Allah ya ce inna Allah alimun Allah masani ne da kulli shay'in da kowanne abu qadirun masani ne bi batini da kazahi kazahi ya san koyi ya san bayyana bi bishari da anna ilmu zai zai muktasin bi hadhihi al-khamsa wannan ya nuna kenan ilmin Allah ba ya tsaya kan sanin wayannan abubuwa guda biyar ba bal huwa alimun mutlaqan bi kulli shay'in Allah masani ne kai tsaye ga kowanne abu روى البخاري وقال يا رويت عن ابن عمر رضي الله عنه حديثا يا رويت حديثي cewa mafati wani gani mafutar gaibi kan mutane ne guda biyar shi ne bara inna za a inda wuri mutu a wani zuwa gaibi na da zuwa karshen sura to sura ta tsari abinda da daidai ala ba mu lada sura mu kuma allah ya gafarta mana yanzu insha allah za mu ci gaba da sura سورة السجدة سورة السجدة آه وهي ثلاث آيات guda talatin ne wannan kun ya da shi abin da ke ne suke karantarwa dalabar ta kuje da Qur'ani neman abdattan ta Qur'ani wa annahu min Allah shi kuma Qur'ani daga Allah yake wal amal bima da kuma aiki da abinda ke cikin Al-Qur'ani kan annabi sallallahu alaihi wasallam annabi ya kasance ya karabu juma'a ranar juma'a ranar juma'a da tsariya da asuba wajen sallah yana kan wani a hal a dafa ne da rubuta ta alalin zani da kuma har a ta alalin zani ne na jari wato yana karanta wannan da tsari a raka ta ɗaya ya karanta ita wannan sura شم مركات بيو نعم بسم الله الرحمن الرحيم الف تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين بسم الله الرحمن الرحيم بسم رحم بسم الله يرحم من جنك ألف لام الله أعلم بمراده به تنزيل الكتاب توقد الكتاب بشين القرآن لا ريب فيه با شك لتوقد القرآن من رب العالمين لتوبنجد من العالم شين الله قبل الثاني نعم أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أم يقولون افتراه بل يقولون افتراه نشاء النبي محمد صلى الله عليه وسلم wasallama shi ya tsaro ƙura'ani bal a laita kama ƙaru ba ka bayani suka ce ba bal ko na zuma da suka ƙura'ani gaskiya ne da kuma ubangiji ka da ne idan ka yi da shi alƙura'ani ƙaunin tsinta ne ma a tsaro ne mun na ne na ƙauyuka wato wanda wannan gargaɗi ne zo mafi magabanin kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam la'allahu ya ta duk majalisar shiryu bin zalika da wannan gargaɗi naka wahum quraishi shine quraishawa aw al arab ko kuma larabawa aw ahalul fatara ko kuma wanda cikin zamanin fatara ba wani annabi a kawalin nuna murabbani an murabbani ko kuma dukkan ai allazi nazzala alayka alqur'ana wa wanda ya zo maka da qur'ani na kuma ne. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون na Allah da zai kalama kuma zuwa Allah shi ne wanda ya halitta mai da ƙasa wa ma bai na ma da abin da ke tsakanin wato sammai da ƙasa shi ya ke kuma da abin da ke tsakanin fiye da ke ayyami na cikin kwanaki guda shidda a wani ha na farkon su al'adu ranar lahadi wa akiru ƙarshen nan kuma kwanaki guda shida shi ne a juma'a juma'a na ibn ibi na abbas ne ce annal yawm min al ayyam ne guda da cikin kwanaki a tisha guda shida a lafi kalakar rahu wanda aka yi halitta miqdaru miqdarin shi wannan kwana guda alfa sana yin jinya na da shekarun duniya wata shekarun duniya da muke yi shekara ɗaya to wannan shekara ɗaya wancan daidai ke shekara dubu sun mutawa ala ashita ne ya daidaita a kan al'arshi wa huwa sun luga in a cikin luga ma ce al'arshi ana nuna ayi tarihin yanki wato gadon yanki yake wa ala yanki wani ya daidaitu daidaituwa wanda shi Allah ya dace da shi fala ba alai shirin babu abin da ke koyuwa ga Allah min amri kitabi na al'amarin da ya fi al-munazar wanda aka saukar ruwan Qur'ani shi ne Qur'ani wa gani da wani shi malakum ayyuhan A min duni ba ku da wani ya fi mutane wani Allah ba Allah ba yin waliyin wani mataimaki wani zai taimake ku a yi nasin wala shafi ko kuma wani mai ceto ya taɓa azaba mu an kuma zai kuɗa azaba allah a kan ku idan lam umu idan ba ku imani ba bi kitabi da wannan littafi nashi allah ne an anzala hu ilaykum wanda ya zuba da shi zuwa gare ku Aka da zaka tazakkarun shin ba za ku wasu ba nan ku imani na يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ينسى الأمر لذا السماء جوا الأرض muddatin duniya na zaman duniya ba ke daya kuma ya sannan kuma ya rawa ayyar ji'ul amurin wa tadbir al'amarin nan da tsari na yana komawa idan zuwa ga Allah fi ne, a cikin wani yanayi guda kana ni idaru wannan ni idaru wani yanayi alfa sana shekara dubu ne min mata wajen na abin da kuma jirgawa ayyar duniya wa fi zuwa ta'ala a cikin zuwa sana kamsin na alfata na shekara dubu wata ta da ranar wa kuwa yin kiyama shi ne ranar tashin kiyama da shidda sha'awa ne ne saboda tsananin tsoron shi da da ke cikin shi bin nisba da yau ko kwari amma zan gani da kafarsa rai wa amma amalin amma shi mumini ko ya kuma kafa rai ne talatin magaduba idan ya ci duniya shi mumini ran tashin kiyama abinda zai ganta wannan rana guda ne kuma kamar da dai lokacin da ake sallah a duhu ko da aka a zo a yi kallon da aka ko kuma da aka an ga zama sai lokaci ne har za a yi ani an gama amma shi kafin zai ganta shekara dubu hamsin to Allah shi ya yi kamar da aka duk wani ya zo na cin yi ذلك ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم mudiru zalika khaliqu yudabbir wancan maliki mai tsara abubuwa allazi huwa min tabbi wanda kuma abin saukawa da gare shi yake ajimin bayan shi ne mazanin gaibi wa shahada da bayani ai ma za ku an da kai abin da ya fako da jabbarin mutane wa ma ba da abin da yake a bayyane ai Allah shi mawari a duniya ko shi mun shi mun ba da wanda shi mawari da shi a bayyane mai yin gaibi a hali da a hali kuma ga masu da bayyane na'am الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين هذا جعل كل شيء خلقه وشني كذب عليه كل شيء خلقه وكون دنيا لله هو الناس ألا يأتوك تاشي لأن الشيء ألا يهلك أي كلا كل شيء خلقا يا خالقي هو الناس هلك حسنا mai kyau la na kasu ba na kasu da ciki ba ta waya wala hararin babu wani iyaka sakamakon rami a cikin wani kuskure harkar halka ne ya na halittar mutum shi ne adam annabi adam yin dinin daga yanku yanku ne a baba aka ɗebo dukkan za a hada haɗa aka kwaba shi sannan aka gina shi mutum shi ne ne dini ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين بعد شامل آدم عليه الصلاة والسلام بدأين قوم da aka kera shi ya bushe sannan kuma aka bushe a masa yayin mutum sannan aka kawo masu wani suka tare har kuma baki daya sannan ya yi ta 'ya'yan shi zuriyar kuma ya da nasila da sannan ya sa zuriyar shi min sulalatin daga gudan jini min ma'in wato daga ruwa mahimmin wulakance shi wulakance shi wato ba'ilin mai rauni riyar na duba shi ne mani mani ne ya zama gudan jini da haka ya kan kuɗi aka da shi zuriyar shi annabi adam alaihi salam ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون ثم تواصلنا يديك شعيك يديك شعيك لما عادنا لشام آدم وانا مكفي نوره يسأل من فنبدا روحي ناشي أرجع على روحي يسأل عن آدم باين وتوية حتى كن ينام موسى ba da an sada jama'a bayan ko da da tsayali ne wajen da kuma samarin na Allah yake ya muku ko kuma ke abin ji ya zo ya ji adam ya kuro ya adam wasan limana asma abinci wal'afsa da gani wal'afsa da kuma yana muku duka ta ai alkulu ta lilan ma tashkuru sai dai su kaɗan ne suke gode ma Allah wanda suke godiya kan wani walmana allazi ya a tambi wanda ya zo da wannan abin saukarwa shi ne alƙur'ani wanda ƙur'ani ne ya a tambi abin saukarwa ya zo ne da gare shi kuwa da ni fa'ala da kuma duniya shi ne wanda ya samu ya aikata muku wannan ni'imomi kullu a dukkan su wama zalika a duk da wannan fasikuri kun da ruwa godiyar ku ya shi kalilin kaɗan ne kwarai wala kan tafkina idan ba ku wai zuwa zuwa gare shi bi su maka rudan ku yi tunani biya a ta ta'arifu annama ma an zala ku ilaikum har ku gane abin da shi ya zuwa gare ku min kitabin da littafi innama huwa da lakum shi ne alheri gare ku ya lakin alama da kadan ƙari akan da ya gabata lakum gare ku منهم عن خير من ثم جعلنا لكم على ما بينه تعالى لكم أصحابين لئلا يبين لكم نعم والحمد لله من منكم ولا إله إلا الله فيكم أن يقام نعم بام الأبد نعم نعم farkon raka'a kuma to sai ko eh, annabi ya ka <laughs> eh duka ya ah, duka <laughs> ai duka yake ai wani abu ne yana da duka sannan eh? shi ne al'ada in ne da yi ai duka ai duka abin da za ki karanta wannan kuke bai ne wani lokaci na wani kusa ma musamman ni da ni ya karanta ya karanta tsara surori saboda halin mutanen da ake cikin yanayi ne kawai amma ba haka nan ba ai kuma yanzu kamar yaran mu haka wani suka ta za su yi sun kawo su karatu a tsaye ko eh kila sun ga wata magana wanda irin wani sun za ka yi a ce ke wala amma ana kula da halin al'umma saboda ka ji abin da aka karanta na sura bayan fata in dai an yi shi alhamdulillah ya yi insha Allah amma wannan an gaya mana ne abin da annabi ke yi shi yana karanta irin wannan kuma yana da kyau ita ana karanta a juma'a din ma haka nan kuka zo kuka ɗauka a kan da sanda akwai da surori da yawa kamar irin kuma surorin mulki wato shi da tabara nan ko ita ma ana so duk ganin juma'a a ba dan nima ma ba kullum ka kana zata saboda kawai ya Allah ya kare ka tana ma tana kokowa ta hana ba azabar kawai ita tabara eh tabara ta da jiye ne mutum ya yana har ma annabi yana cewa ya zai so a ce dukkan jama'a shi kowa ya haɗu jita, zai so a ce ko dukkan jama'a shi kowa ya iya saboda in ka iya kana yi ta to shi kenan kawai ba magana kuma azabar kawai a Allah ta yi ke. wani bai yi ka tsaya ya yi wani ne wani da shi ne nan a Allah ta yi ce mu babu ah, ah, a cikin dai bayanan mu yanzu wanda ma za mu so mu ce a tsara sai addu'a mu ƙara addu'a ah, wannan wannan musibar da ake faɗa mana a cikin duniya zuwa suke addu'a malam an ce ba ta zo har kaɗinan nan ba an ce a katsina ma wai jiya ne kuma shekaran jiya ina jin jiya ne ma aka ce wai har mutum talatin da wani abu ka samu Lokacin guda wanda mutum ɗaya ne ma aka ce ya zo da ita eh? to yanzu an ce mutum talatin da wani abu an ce yanzu suna da ita a nan katsina ce a nan katsina ce ran ma ran da aka yi ma da aka ce katsina ce su aka samu masu rikin lamar da lafiya irin wannan da a cikin najeriya da wannan musiba ce allah ke da muna fatar allah ya mana gafar zunubanmu allah ya yafe mana kuma allah ya sa mu gama lafiya amma wannan bala'i allah ka kauda mana da shi allah ka kauda mana da wannan musiba allah ka zuwa zirin mu duniya da lafiya ai ina ganin lokaci ya zo to sai mu addu'a ibrahim sallallahu alaihi wa na tsaye